suka bayyana mana cewa daraktan yaɗa labaran gwamnatin jihar gombe ismail uba ya wallafa hakan a shafin sana facebook tun bayan kammala zanga-zanga tsadar rayuwa sanata zanga-zangar tsadar rayuwa sanata muhammad sani musa ya kira ga shugabannin arewa kan haɗin kai sanatan ya buƙaci manyan arewa da su haɗa kai wajen shawo kan matsalolin yankin su da suka bayyana ƙarara a lokacin zanga-zanga gwamnonin arewa sun fara zama a yau din nan domin samun mafita kan damuwoyin da suka addabi mutanensu a kazalika gwamnonin sun saka labule ne domin tattaunawa kan samar da zaman lafiya haɗin kai da kuma kawo ci gaba a arewacin najeriya a zalika masu mu an rawaito cewa gwamnonin jihar borno plateau da kuma kaduna da mataimakin gwamnan katsina sun halarci zaman sai kuma gwamnan gombe wanda shi ne shugaban gwamnonin arewa kuma shi ya jagoranci wannan taro da ake tsaka da yin shi a halin yanzu don haka dai an tabbatar da cewa dukkanin wannan abubuwa dai ba za a yi kasa a gwiwa ba to a gefe guda dai kuma dai masu sauran yanzu yanzu mun samu rahoton cewa dattawan arewa sun tura saƙon gargaɗi zuwa ga shugaban ƙasa a shewa Bola Ahmad Tinubu saboda abubuwan da suke faruwa aka masu mu kamar yadda muka kawo muku rahoton nan shi kuma tun farko In samu rahoton cewa dai gwamnatin jihar sokoto ƙarshen jagorancin gwamna ahmad aliyu ya ƙara azama a ƙoƙarin ta na karya farashin kayayyakin abinci a na yau da kullum gwamnatin ta fara shirin sayo tirolin shinkafa dubu ɗari tare da sayarwa mutanen sokoto a farashi mai rahusa kwamishinan ƙananan hukumomin ibrahim adar ne ya bayyana hakan jim kaɗan bayan kammala taron majalisar dattarwa a jihar aka zalika ya ce gwamnatin ahmad aliyu ta damu matuƙa da halin kuncin da al'umma ƙasar nan ke ciki ciki har da mazauna jihar ta sokoto Aka zalika ibrahim ya ce gwamnatin jihar ta amince da sayan tori 300 na shinkafa wadda za a sayar wa mazauna jihar akan rangwame kusan kashi 45 daga farashin 'yan kasuwa a ƙoƙarin sauƙawa al'ummar gwamnatin jihar sokoto ƙarƙashin jagorancin dr ahmad aliyu ya yanke shawarar sayo ɗari 300 na shinkafa za a tura shinkafa zuwa kowace gunduma kamar yadda muka sani gundumomi guda ɗari hudu da da arba'in hudu ne a Sokoto kowace gunduma za a tura mata tirela ɗaya kuma za a sayar wa mutane a farashi mai rahusa kazalawa gwamnatin za ta biya tallafin kusan kashi hamsin da biyar cikin ɗari, idan farashin buhun shinkafa ya kai dubu tamanin da shida. a kasuwa za mu sayar a kan naira dubu arba'in zuwa dubu arba'in da biyar kwamishinan ya ƙara da cewa tallafin na kowa da kowa ne babu batun bambancin kabila ko kuma jam'iyya don haka ya ce dukkanin abubuwan da za a yi ba za su tsaya su zuba ido ba za su yi dukkanin wata mai yiwuwa domin ganin cewa mutane sun samu wannan rahusa da kuma albarkacin wannan abubuwa wanda ake ciki.